kone-konen da wasu matasa masu zanga-zanga suka yi a garin kafancan na karamar hukumar jama'a a kudancin jihar kaduna ya sa gwamnatin jihar kaduna ta ɗauke taronta na majalisar tsaro da ta saba yi nan a garin kaduna zuwa karamar hukumar ta jama'a inda aka tattauna abubuwan da suka jibanci tsaro kafin taron majalisar tsaron ma sai da gwamnan da tawagashi suka zagaye guraren da aka kokkona a garin kafancan biyo bayan waccan zanga-zanga sannan ya kai ziyara fadar mai martaba sarkin jama'a inda a nan ne ma gwamna malam nasiru ahmad yan rufa'in ya tabbatar da jama'a cewa gwamnatin jihar kaduna za ta tabbatar da an zakulo waɗanda suka ta da wannan hatsaniya don hukunta su roƙon kawai da muke ma shugabanni a nan shine a taimaka a rika ba mutane haƙuri a tuna musu cewa akwai hukuma duk wanda ya ma wani laifi a gaya ma shugabanni a gaya ma hukuma za mu iyakan ƙoƙarinmu wannan barna da aka yi ina yi ma mai martaba alkawari sai mun bi mun diddigo mun ga suwaye ka kawo wannan husuma suwaye suka yi wannan aiki kuma sai an hukunta su ba abin da ya faru da ba ne wanda za a cuci mutum a rufe maganan ba za mu yadda ba kowa aka cuta ko musulmi ne ko kirista ne ko ɗan ƙasa ne ko ba ɗan kasa ba waɗanda suka shirya wannan abu sai an kama su sai an hukunta su a ah, insha Allahu a yau za mu yi mitin ɗinmu na security council a nan ah, kuma duk mun zagaya mun ga abubuwan da suka faru Ah, insha Allah duk matakan da za mu ɗauka za mu yi shawara da mai martaba da shugabanni da kenan. Mai martaba sarkin jama'a Alhaji Muhammad Isa Muhammad na biyu ya ce zanga-zangar da aka yi ce ta zunguro wannan fitina. Muna da labarin cewa bayan in hana ɗin kamar shi wannan jami'in 'yan sanda shi kuma ya bada zaman kuma cewa a ji wannan zanga-zanga. An san irin wannan abun an yi shi a cikin garin kabancin abin da zai faru. To an zo an yi ba a wanye lafiya ba domin in ba domin ka jami'in tsaro cikin gaggawa ba ba mu san abin da zai faru ba to masu hankalin na musulman mu da mu ba mu goyon bayan irin wa'annan munanan abubuwa wanda suke faruwa. Sai dai kuma kantoman karamar hukumar da aka samu wannan hatsaniya ta jama'a dabta bege katuka ya ce har ya zuwa yanzu babu wani rahoto a hukumance na cewa wani ya rasa ran shi. Ah, officially dai ba wani report na rayukan da aka rasa a domin wanda muka sani dai wanda aka ji mashi rauni ne um, mutum daya mai suna somebody abbas da aka kai shi asibiti da yanzu yana karban treatment ko da shi ke muna jin cewa wasu lungu-lungu ko kuwa watakila ba inda ya shafi jama'a ba kamar mafitan zuwa ga zangon gata ko kuwa a gaura local government akwai wanda aka samu wasu rahoto da bamu riga mun confirm ko ba amma ni a dai matsayina na kan tuman karamin hukumar jama'a abinda na sani kenan a yanzu haka. To ko yaya al'ummar kwaryar garin Kafancan suke ji game da dokar hana yawo ta sa'o'i 24 da aka sa a karamar hukumar? Sirani Mustapha Mohammed. To ra'ayinmu yanzu an sa wannan doka shikenan ubangiji Allah ba mu zama lafiya. Mu Ismail Dahiru. Eh to cikin hali da gari yake cikin muna roƙon Allah ya kawo mana sauki maganar cewa za a ringa zanga-zanga da sauransu muna roƙon malam babu shi a wannan ƙasa na Kaduna State saboda mu zauna lafiya. Sunana tsari Ibrahim daga Jama'a Local Government Kafa. Wannan abun da aka yi kofin nan da aka sa shine sauƙi a gurinmu da kowa da kowa. Sai dai kuma wannan dokar hana yawo ta sa'o'i 24 ta hana wasu mata suka zo suka yi zanga-zanga tsirara ba. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.